Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Darasinmu na yau zan nuna muku yadda zaka gane menene ya shan batir akan wayarka. Kana amfani da WhatsApp, WhatsApp ne ya sha maka batir? A'a, kana amfani da Instagram, Instagram ne ya sha maka batir? to duk zaka gane wani application ne ya fi sha maka batir saboda wani zaka ga yana amfani da waya amma kullum sai ka je yana cewa shi fa wayarsa ba ta rike caji amma bai san kan cewa shi ne yake amfani da wayarsa wajen amfani da wasu manhajojin su na manhajojin sai su dinka sha masa caji yanzu idan ka dauki manhajar Instagram ai zaka san za ta sha caji ka dauki manhajar YouTube zaka san za ta sha caji to amma me akwai applications da yawa da zaka tarar suna shan caji amma mai mutane da dama zaka ga su sani ba su sai su dauka batir ɗinsu ne lalace alhalin kuma amfani da su ne yasa suke sha masu caji saboda yana yawan amfani da su idan ka duba mutane da dama abin da ya fi sha masu caji a waya whatsapp ne to amma a darasin nan zaka gane shin manhajojin da suke kan wayarka da kake amfani da su wanne ne da wanne ne ka fi amfani da shi kuma wanne ne ya fi sha maka caji a ranar to ya za mu yi mu gane wannan abin sai ka zo ka shiga cikin settings kamar yadda kuke gani kana dannawa akan settings haka za ku ga wayata a baki na sa shi a dark mode sai ka yi ƙasa ka yowa ƙasa ga guri da aka rubuta battery nan ma'ana battery kenan sai ka danna akai kana danna akan battery sai ka yi ƙasa ga guri nan da aka rubuta battery usage ma'ana amfani da batir ɗinka amfanin batir yadda kake amfani da shi shine ma'ana usage ban san dai zan faɗe shi da wasu ba sai ka zo sai ka danna a kai kana dannawa a kai sai ka jira akan yana dan lodin ne wani lokacin yana dan jira yawwa to kun gani kana dannawa zai duna maka wani manhaja na tafi sha min eh, caji akan wayata yanzu idan kuka duba kun ga wannan bangaren waya ne ba za mu yi bangaren eh, waya ne ma'ana na kan waya kun ga sikirin dina ma'ana wannan hasken na sikirin dina yana ja min kaso 19 na wannan dina gashi nan voice call kiran waya yana ja min eh, kaso 0.75 standby ga nan dai wifi dina ga bluetooth shi ma yana ja min caji to amma me mafi wanda za ka fi ganin wanne ne suka fi ja maka caji wayannan duk ba su suka can caji ba abin da ya fi shan caji a nan shine kawai screen shi ma saboda wannan hasken da yake yi da kuma shige-shigen da kake yi amma mai yawanci na yi magana ne akan manhajoji sai ka zo sai ka danna akan nan ya dawo da kai nan sai ka zo ga guri nan nan idan ka danna zai dawo da kai zai bude maka su amma daga kasa idan ka zo ka danna za ka ga wajen manhajoji shine software sai ka zo sai ka danna haka ya dawo sama to kaga software wannan waɗannan software ɗin su ne manhajojin da suke kasa su ne kafa amfani da su yanzu kun gani a manhajojin da suka fi sha min caji kun ga akwai kuda beta akwai bundle africa akwai whatsapp business ina ga huawei home ga facebook ga gmail to wayannan su ne suka fi ja min caji akan wayata idan kuka duba kuda din nan ya ja min kaso 17 na cajin kan wayata ga bundle shi ma kaso 12 na cajin kan wayata ga whatsapp kaso 8 na wayata to wayannan zaka duba zaka ga me wannan manhaja ne suka fi shan caji da kuma percentage din abin da suka ja ma'ana kaso nawa suka ja na batir din tunda idan ka duba nan gurin batir ina na sa masa percentage to amma mai percentage in yana tafiya daidai da wayannan manhajojin da irin yawan cajin da suke sha duk manhajar da ta sha caji take jan caji zaka ga yawan cajin da take sha daga gefe ga su nan kowanne zaka gani daga gefe kamar a ce maka batir din ka kaso 100 ne to amma a kaso 100 wannan manhajar ta sha kaso 17 daga ciki kun gani to zaka ta gagganin dai abubuwa ga sunan duk wayannan manhajojin kowanne da manhajar da kuma irin kalar yan da yake shan caji akan wayar ka to ina fatan kun ji dada abin da na koyar guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mu subscribe sannan ka danna mu ƙararrawar sanarwa yadda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki